Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington da ke gundumar Columbia akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yammai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM duk a Nijar din. Haka kuma ana iya jin mu a shafin mu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatar muku da shirin. Maryam Bashir Bagaji. Safinatu Sada Sudan Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Laraba 26 ga watan Afrilun shekarar 2017 za mu tattauna ne game da yadda cin hanci da rashawa, rashin adalci da kuma halin ko kwalar shugabanni zai iya haifar da samuwar 'yan ta'adda a cikin al'umma. Tun da sanyin safiya a wani bangare na arewa maso gabashin Najeriya. mayakan boko haram sun yi ɗamarar kai farmaki wurin da suke son kai mafarmakin wani barikin soja ne munana aƙidu da suka shigi al'umma na ɗaya daga manyan matsalolin da suka haifar da tsatsauran ra'ayi da ƙeyar juna a cikin al'ummarmu kamar yadda khalifa abdulfatih ya ja kunne da cewa aƙida ta boko haram aƙida ce fa kar a yi tsammanin don shekau ya tafi ko muhammad yusuf ya tafi ko kuma muhammad nur ya tafi ko komandojinsu sun tafi boko haram ta kare har yanzu wannan aƙidan suna da makarantu a nan najeriya in fa kana koya wa mutum ƙin musulmi ɗan uwanka da haka fa ake farawa fa To haka kuma baya ga wannan zamu karanto muku ta bakin ra'ayoyin da kuka aiko bayan kun kalli ko kuma wasu sun kalli fayafayen bidiyon 'yan Boko Haram da muka saka a shafinmu na yanar gizo da sauran mu na sada zumunci. za a maji kaɗan daga sakonnin da masu sauraro suka aiko game da shirin yau da gobe na wannan mako da kuma fashin baki eh, akan fayafayen bidiyon kamar yadda usman ya faɗa da muka nuna a baya To yanzu bari mu fara da jin sautin faifan bidiyon 'yan Boko Haram da muka nuna a yanar gizon tamu inda jiya muka saurari kashin farko yau kuma za mu ci gaba da jin kashi na biyu. Idan da yara muna ba da shawara a sa su su bar wurin domin sautin rediyon ba shi da daɗin ji kuma yana iya tada hankalinsu sannan a yi haƙuri da saututtukan domin kuwa suna da ba da firgici wani lokuta. da sanyin safiya a wani bangare na arewa maso gabashin Najeriya. Mayakan Boko Haram sun yi ɗamarar kai farmaki. Wurin da suke son kai mafarmakin wani barikin soja ne, wanda aka girka manyan bindigogi da kuma tanki suna gadinsa. A cikin shekaru bakwai da aka yi ana tashin hankali na Boko Haram, an kashe mutane kimanin dubu goma sha takwas. wannan bidiyo wanda 'yan boko haram suka ɗauka da kansu amma ba a taɓa nuna shi ba ya faɗo hannun voa ne daga wata majiya mai tushe fayafayen bidiyon sun nuna abubuwan da ba a taɓa gani ba na yadda mayakan boko haram suke shirya kai hari da kuma irin ƙubar da fararen hula suke shiga a duk lokacin da 'yan boko haram suka ratsa tauraren da suke A bayan nazarin hotunan tauraron ɗan Adam, murya Amurka ta yi imanin cewa wannan harin ya faru ne a garin banki a yankin da 'yan Boko Haram suka yi ta kai hare-hare a shekarun 2014 da 2015. Kafin wannan farmakin mayaƙa sun taru ɗauke da bindigogi da gurneti. da yawa daga cikinsu yara ne ko matasa wasu ma da alamun aka tilasta musu shiga cikin kungiyar. Kwamandoji sun yi ta miƙewa suna yi musu jawabi da harshen kanuri tare da janyo ayoyi cikin larabci suna jaddada musu hujjojin kisa ko kuma mutuwa a bakin daga. wala dangawar da sai a tin ga yana fa haula shuhada sai am sai mari fa ina miyar da hakum rabbuka sai makka manam alai fero am kasu dubo be nan yana kuma dai ya ya na sa wanda na tafi kin dai ma futu da ne yana futu an dura aya bisan da sai kan raina a bisa irin aƙidarsu wanda bai yarda da aqida ta boko haram ba hukuncinsa kisa ne waɗanda za su jagoranci wannan farmakin wasu kwamandoji ne guda hudu. daga nan mayakan suka miƙe aka gansu suna kutsa ta cikin gidaje da ke kusa da barikin da suke niyyar kai mahari an kewaye wannan bariki da babbar kunya ta yashi mai ɗaukar bidiyon na boko haram ya tsaya daga bayan mayakansu yana ɗaukar hotuna kyamararsa tana rawa sosai daga ta ko'ina sai aka goce da harbe-harbe da fashe-fashe wani tankin soja ya tsaya gadi a kofar shiga barikin wata bindiga harbo jiragen sama ta 'yan boko haram ta cije suna ta kokarin tayar da ita 'yan tsaron barikin su ma sun yi ta turo wuta an ci gaba da musanyar wuta har zuwa maraice inda aka tsagaita wasu daga cikin maharan sun yi ta kai da komowa sun rasa abin yi a bisa dukkan alamu masu tsaron wannan bariki sun yi nasara a wannan karon Daga baya yayin da mayakan Boko Haram suke komawa sansaninsu a cikin duhu, an gansu sun kama wani mutumi da suka kira da sunan ciyaman na wani abu, suna tambayarsa kuɗi da abinci. daga nan sai bidiyon nasu ya nuna gawar wannan mutumi tare da wasu irin wannan masifar abu ne da mutanen yankin na kure arewa maso gabas suka saba gani. Wafiyar saure diyawa, timi saure indiya, kani yar uwa fur ya kusuron kwacewa ko satar dukiyoyi da kisa duk abubuwa ne da ake gani a inda 'yan boko haram suka shiga idan kuma sun kama wani gari ko ƙauye bidiyon nasu ya nuna yadda suke wa mata da yara tambayoyi suna son sanin inda mazajensu ko iyayensu suke miliyoyin mutane sun rasa matsuguni yayin da dubban mutane suka rasa inda 'yan uwa da iyalansu suke duk a dalilin wannan tashin hankali na boko haram a arewa maso gabashin najeriya to ta yaya suke juya koyewar musulunci domin yin irin wannan mummuna barna a kashi na gaba za mu ga yadda ake gurɓata addinin musulunci to kashi na biyu kenan sai kuma allah kai mu gobe za mu sa kashi na uku na wannan sauti na bidiyo da muka nuna a shafukanmu na yanar gizo da kuma na rubuta amin amin mm. to kuma kin san akwai sakonni daban-daban wanda mutane suka yi a kan wa'annan bidiyo da aka kakkalla mm. wanda hakan ce ta sa masu sauraro maryam da safinatu da mm. kudan karanto mana mu ji su ba <laughs> un por daga Abdulmumina Abdulkadir ya ce Allah Ubangiji ya bi wa waɗanda aka zalunta haƙƙinsu da gaggawa, Allah ya ƙara kare mana ƙasarmu daga irin waɗannan gurɓatattun mutane. Sai Shehu Biringau da IBB ya ce wannan abin kyama da suna mu na Musulunci ya yi muni ƙwarai. Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka kuma nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata. Sai Amina matar sarki Abdul ta ce Allah ka raba mu da kowane irin rikici har illa ma sha Allahu amin sun amin. Sai Usman Abubakar ya ce Allah Allah ya kawo ƙarshen wannan ta'addancin 'yan Boko Haram ya ƙasƙantar da masu mara musu baya amin. Sai Bashir Habibu ya ce kai jama'a idan har dama ƙasashe irin Amurka da take da wannan kafar yada labarai ba su ne suka kitsa ko in ce suke da hannu a ayyukansu ba to ta yaya za su sami irin waɗannan bayanai haka? Karfa mu zama wawaye. sai bin habib ya ce haba mu za ku raina wa hankali voa ai tuni mun gane amerika ce boko haram da ma wasu kungiyoyin ta'addanci duk ku ne ke taimakon su allah zai tona asirin ku insha allah ahmadu sha'ibu adam ya ce muna roƙon allah da ya ƙara tona asirin su ya kuma kawo mana ƙarshen wannan yanayi da ƙasar mu ta tsinci kanta a ciki har zuwa wannan zamani mai tsawo sai ahmad umar ya ce shine jama'a ba sa godiya ga allah wallahi da boko haram gara wahala yanzu tunda ba ta kashewa allah ya yi mana Sai Hasina Muhammad ta ce Allah ya mana magani to amma muryar Amurka ta yaya kuke samun waɗannan gamsassun bayanai haka? Sai Nazifi Namadi ya ce Allah ya ƙara ɗaukaka da basira VOA. Menene sunan mawaƙin da kuke saka waƙar shi a bidiyon nan? sai abubakar kalajan jalingo ya ce lallai sashen hausa na voa ta amsa sunanta a matsayin majiya kwakwara bisa wannan namijin kokari da take yi na kawo masu sauraro sahihan labarai sai Mustapha Garba ya ce menene amfanin nuna mana irin wannan abu ana son a tunashe mu bakin cikin da muka shiga a baya a gaskiya VOA wannan abun bai dace ba ya kamata ku daina idan ba kuna son mu sa shakku akan ku ba sai abdulrashid sani ya ce gwara su dinga kawowa saboda wanda suke butulcewa baba buhari gara a dinga tuna musu masifar da muka shiga a baya sai abdul dauda ya ce wai shin waɗannan mutanen an bar su ne kam ni fa ban gane ba mutanen nan ba cikin ƙasa suke ba su kuma ba iska bane ba ba ruwa bane ba ciyawa bane sannan ba hayaki bane su ba wuta ba ne su amma sun addabi jama'a har ma suna iya samun lokaci su yi bidiyo su nuna wa jama'a a gaskiya ya kamata a ɗauki mataki mai ƙarfi a kansu. sai muhammad sani tahir ya ce allah duk wanda yake da hannu cikin kafuwa wanzuwa da kuma yaduwar boko haram a wannan ƙasa tamu mai albarka allah ko su waye ne ba su gagare ka ba ya Allah ka tarwatsa sha'anin su ka tona asirin su ka cire albarka daga komai nasu ka dora jami'an tsaron Najeriya su yi galaba a kansu sai Musa Garba ya ce Allah ya isar mana Allah ya ƙara kare mu sai Muhammad Adam ya ce Allah kawo mana karshen wannan fitinar. Sai Muhammad Tahir Hassan ya ce wannan bidiyo na da ban mamaki wallahi. Sai Babangida Sani ya ce Allah kawo mana karshen ta'addanci a duniya baki ɗaya. Sai Bi Sharif Hassan ya ce Allah ne mai hisabi ranar mutum bai da gurin gudu ko ɓuya. Sai daga ƙarshe Sanusi Mustapha ya ce Allah ka yaye mana wannan muguwar aƙida. To, to <laughs> <laughs> wato abinda na lura a waɗannan sakonni da kuka mm. karanto Maryam da Safinatu. Eh akwai maganar cewa kamar wasu masu sakonni ire-iren Soni bin Habib suna maganar cewa kar BOA ta rena musu wayo ya za a yi musan wannan abubuwa har da ma Allah eh, <laughs> ya saba. San an samu to amma abin da nake so um, kuma mu gane wanda shine ta samu wannan satin muka ce sai mun warware zare da aba wanda a farkon shirin ranar Litinin mm. in ba a manta ba Leo Ken shugaban mm. sashen hausa na yi masa tambayoyi akan waɗannan mm-hmm. irin abubuwa domin har yi magana cewa bincike shine aikin dan jarida dan mm. jarida yayi rantsuwar kare sa in dai ba dan maula ne kuma bai san me yake ba in dai mm. aikin jarida zai tsakani da Allah to zai dan ya binciko duk inda zai ya shiga hatsari ma ya mutu kila saboda mm-hmm. bincike saboda ya kawo abin da kila ba za ka iya kashi ba kwakwalwarka ba za ta iya ba in dukan ku garin ku za su taru ba za su kawo shi ba to an kawo maka shi misali sannan bugu da ƙari yayi magana akan cewa wayannan videos da aka nuna ba za mu iya faɗanta ina aka samu mu faɗa musu saboda me gobe kila a cikin su wani zai tona cewa ga wani abu da ke faruwa in ya san za a faɗe shi kuma ai an samu matsala mu mm-hmm. to wannan shine dalili sannan kuma masifar da aka shiga a baya ita ta ba mu damar mu ci jama'a da irin waɗannan zakule-zakule. Haka ne. Eh, Amma kuma ka san mm, Nazifi ya tambaya ce wannan wakan nan wanne ne? <laughs> Eh wannan waka ba eh to sai mu rike shi biyo mu dan mm. juma'a a ranar Za mu ba shi amsa ba. To yanzu bari mu ji ra'ayoyinku game da shi wannan shirin yau da eh, gobe da muke yi na wannan makon. Mm. sai sako daga bello meli ya ce gaba dai gaba dai voa allah ya kara muku kwarin gwiwa amin sai jar ƙasa ta ce wannan haka yake muna jin daɗin shirin ku allah ya saka muku sai sa'idu isa ya ce voa ina muku fatan alheri Sai shau Adamu Rijau ya ce babu damuwa ai kuna kokari sosai kuma mu ma abota sauraron wannan tasha da kuma wannan shiri na yau da gobe mai sa a mara amarya. Allah ya biya ku bisa faɗakarwa, ilmantarwa, koyarwa da kuma nishaɗantar da al'umma da kuke yi. Allah dai haɗa mu a gidan aljanna da mu da ku baki ɗaya. Sai Baffa Haruna Bajoga ya ce muna tare da ku yau da gobe. Ni ma dai na kalli ɗaya daga cikin fayafayen bidiyon da kuka tura mana domin mu kalla. Sai Sa'idu Gagiwa Katamma ya ce fatan mu dai Allah ya kawo mana ƙarshen ayyukan ta'addanci na Boko Haram a kasar mu Najeriya da sauran kasashen mu na Afirka. Sai Sufiyanu Gumal zangon daura ya ce gaskiya ne yau da gobe muna sauraron ku sai mun ji ku. Sai kuma Dauda Garba bin Affan Potiskum ya ce a koda yaushe muna tare da ku kai tsaye ta rediyo da kuma shafin sada zumunta. To mun gode muna son ji daga gare ku a koda yaushe. To kamar yadda muka faɗa a farkon shirin Khalifa Abulfatihi ya ja kunne da cewa munanan aƙidu da suka shiga al'umma na ɗaya daga cikin manyan matsaloli da suka haifar da tsatsauran ra'ayin addini da ƙiyayyar juna. Aƙida ta Boko Haram aƙida ce fa, kar a yi tsammanin don shekau ya tafi ko Muhammad Yusuf ya tafi ko kuma Muhammad Nur ya tafi ko kwamandojinsu sun tafi Boko Haram ta ƙare. har yanzu na ji a tv a maiduguri ana wa'azi makamancin haka suna wa'azi a tv suna wa'azi a rediyo har yanzu wannan aƙidan suna da makarantu a nan najeriya suna da gidan rediyo suna da gidan tv in fa kana koya wa mutum ƙin musulmi ɗan uwanka da haka fa ake farawa fa in musulmi ba su fito suna koya wa 'yan kansu son juna da ka daina damuwa da abin da wani yake yi in dai ba ya ce a daina yin sallah a daina yin azumi a daina zakka a daina hajji wa'annan eh, bai yarda da kalmar shahadar nan ba wa'annan asasin musulunci guda biyar dinnan in mutum ba ya fito yana kushe su yana hana su ba in ka ga yana wani abinsa daban wanda bai ce kai ba musulmi ba ne in ba ka yi ba to gara a daina wannan wannan shine asalin kawo da haka aka fara ana zuwa ana zuwa ana zuwa ana zuwa har aka zo aka koma ana kafirta sauran mutanen aka kawo kiyayya tsakanin mutanen wannan ba zai bi wannan sallah ba wannan ba zai ci wannan dan dariƙa ne wannan dan izala ne wannan dan wannan ne ba zai bi wannan sallah ba ana ta zagin suna mutanen mu suna nan ba su iya alwala ba ba su iya tsarki ba ba su iya alwala ba ba su iya sallah ba za su je hajji ba su san aikin hajji ba abin da ya kamata mu komo mu koya mu koya mutane karatun kur'ani mu koya musu hadisi mu bar wa'yansu ra'ayi mutum a kansa in wannan ƙiyayyen ba mu daina ba to har yanzu ba za mu za mu gama da boko haram mu fito kuma da wayansu wata suna daban nan gaba kamar yadda muke magana shekarun baya amerika tana ta fama da alka'ida alka'ida an je an kashe bin laden an kashe wannan an kashe wannan an gama da shi ne yanzu ba da'ish is miyane ansar ga sunan kala-kala eh, suke fitowa saboda aƙida ce a bi aƙidan nan a yi maganinta a duba makarantu a yi monitorin ɗin abubuwan da suke karantarwa yara ƙanana syllabus gwamnati ta shiga makarantun musulunci ta yi ruwa ta yi tsaki a ciki ta ga wani irin syllabus ake koya yara ta yi moderating ɗin wa'annan syllabus din ga abin da za a karanta yanzu egypt mun fi egypt ilimi ne yanzu littattafan da ake sayar da su a nan najeriya ko ake karantar da su a wajen tafsirin wa'insu malamai a nan an hana shiga da su egypt an hana shiga da su algeria an hana shiga da su su morocco su murtaniya da sauransu kamun wayannan masifobin ta fara shigowa wata ƙasa a afirka algeria ta shiga algeria za ka ga mutum da sunan musulunci ya ɗauki yaro ƙarami ya yanka shi da wuƙa ya yarda shi wannan da ta dame su malaman nan in suna wa'azi sai su yi kwatin wa'insu littattafai na albani na bin baz ga sunan dai shi ne suka tara malamai a nan algeria din suka je suka samu wa'annan littattafin suka samu almajiransu da suke nan suka yi musu intabi akan matsayinsu akan kashe musulmi da jihadi da wannan da sauransu shine duk suka farfada wa'yansu 'yan jarida ne kamar yanzu yadda kake yi min din suka yi intabi suka buga a jarida suka ɗauko jaridan suka buga a cikin littafi intabi ɗin da aka yi da dead ɗin da aka yi da sauransu wayannan suka tattara ra'ayoyi da sauransu suka buga littafi saboda su wayarwa musulmai kai wani an ja ne da kwaɗayin musulunci bai san musuluncin ba aka jashi an ce allah ya ce ka ga mutum ya kira maka ayar kur'ani ya fassara maka kai baka santa ba ya kira maka hadisi ya fassara masa kai baka sani ba wannan ayan abin da take nufi daban abin da aka fassara daban hadisin nan abin da yake nufi daban abin da aka fassara shi daban to wannan littafin suka yi suka wayarwa mutanen su kai da sauransu suka zo suka buga shi suka watsa shi a duniya sun kawo shi nan najeriya a embassy ɗinsu suka bamu muka rarraba mutane da sauransu kamar yadda nake gaya maka mun yi kokari an fassara da hausa saboda a rarraba mutane mutanen najeriya su amfani allah ya sa abin da muka faɗa ya amfani jama'a gabaki ɗaya ya amfani al'umma salamu alaikum To muna godiya Khalifa Abul Fatihi. Yanzu kuma kai tsaye muna tare da mai fashin bakin al'amura musamman a abubuwan da suka shafi gwamnati da siyasa da ma kansu su matasa din. Wato barista Aliyu Abdullahi dan jin wace rawa cin hanci da rashawa tare da rashin adalci na shugabanni ko shugabanci zai iya haifarwa wajen wanzuwar ta'addanci. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Barista. Hello? hello to ina ga online shi na da matsala kenan mm. to oh, to bari dai kafin mu ya mm. sake lalubo mana shi ina nan ina biye da mutanen da ke kan shafin mu ta Facebook yawa me suke ta cewa <laughs> uh, ya hmm. yake da suna ya ce um, gaskiya VOA Hausa kuna birge ni daga uh, daga Alhaji Sa'idu mai kwar Ah, hmm. Sa'idu Abdullahi karamar hukumar Dan Musa Katsina. Eh, eh. Sai kuma ga wani sala Baba Ali ya ce hmm. Allah ya saka ma VOA ina yi muku jinjina game da fayyace gaskiya ko dacin ta Wannan haka yake kuma mm. kin san abin da mm. wani yake faɗa kwanaki a irin masu sakonnin nan ina mm. gani ba zan iya tuna sunan shi ba yake cewa so kake sai yakin ya zo bayan katanga ka za a gaya maka. Haka ne. Eh, idan ba shi dama aikin nan abu ne kaman ake cewa watchdog ne kai na society idan kare ka shigo gida ya ga abu sai ya ce hau hau ya haushi sai mai gida ya leko ta katanga ya ga me ya faru to mun same shi a again assalamu alaikum Wa alaikum salam. To barista Aliyu Abdullahi barka ne. Barka da zuwa. yauwa barka mu dai Usman Kabara mm. da abokin aiki. Eh Maryam da Safina Tuma mun samu ƙarin Safina ta aiki. <laughs> Okay, ya yi kyau gaskiya eh, alhamdulillah. To masha Allah. To muna son ne mu ji a matsayinka na mai zuwa tarurrukan matasa ka yi fashin baki da sauransu kila cikin 'yan mintuna hudu zuwa biyar mu iya dan tattaunawar shin ta yaya cin hanci da rashawa tare da rashin adalci na shugabanni da kuma rashin adalci yake iya haifar da wanzuwar ta'addanci a cikin al'umma domin aka kalli duka wannan al'amuran za a ga wannan abubuwa suna ɗaya daga cikin wasu abubuwa da suka taimaka to alhamdulillah to a gaskiya wato cin hanci da almundahana da rashin zartar da wato cikan alkawarika da shugabanni suke ɗauka hmm. idan Allah ya ba su mulki yana da wato hannu a cikin irin ta'addanci da muke gari ba wai ƙasar nan kaɗai na Najeriya ba mm. kowane bangare inda za ka ga ta'addanci ya yi kaka gida mm. za ka samu to ba ci gaba na al'umma a wannan wurin ma'ana babu wato fannin abunan wato karatu mm. ba ci gaba a fannin education karatu babu ci gaba a wato wurin samun aiki rashin aiki wa matasa Mm. yana jawo su shiga hanyoyin da bai kamata su shiga ba mm. saboda idan yau an zo an same wato al'umma tana da wato waɗannan abubuwan more rayuwa na ci gaba mm. da kuma aikin sana'a aikin yi da sauransu to za ka ga ba za ka iya tafiyar da ba za ka wa waɗannan matasa ba har su bi ka eh, musamman in za su batar da rayuwa ko kuma za su samu wato eh, eh, eh, rasa rayukansu ko kuma rasa wannan abubuwan na more rayuwa da suke yi mm. amma saboda a yanzu haka idan babu wannan abubuwan saboda shugabanni sun sace kuɗi da ya kamata su wato su inganta al'ummomi mm. sun sace kuɗi da ya kamata su kawo karatu mm. sun sace kuɗi da ya kamata su kawo kiwon lafiya sun sace kuɗi da ya kamata su kawo ayyuka a al'umma to tunda ba waɗannan abubuwan duk wanda ya zo da aƙidar shi in ya laƙabe da sunan addini ko ya laƙabe da sunan wato bambanci na yare mm. ana nuna muku bambanci na yare to sai ka ya samu willing pool wato matasan suna suna sauri na mm. tafiye wannan aƙidar da mm. bita saboda babu adalci na shugabanci ah, daga center daga wato gwamnati na tsakiya federal government har ya kawo gwamnati na kasa wato local government. Bari maka tambaya a... Uh, Wannan eh, failures ne wato rashin mm. ci gaba ko ce an samu na kasar da kuma a failure na mm. waɗannan shugabanci a waɗannan wurare eh. ya jawo ta'adda yake samun nasara a zukatan matasanmu a Najeriya ba ma eh. Najeriya kure ba da ma duniya baki da duk inda ala ana samun ta'addaci eh. akwai waɗannan abubuwan ba ka rasa su ba. Ah, barista Aliyu kai lauya ne kuma a yanda na san ka misali yanzu in aka ce yau kai ne misali a ce kake shugabanci ko kuma ɓangaren shari'a na ƙasa gaba ɗaya misali wani irin hukunce hukunce ne kake ga za su iya shigowa a cikin dokokinmu na Najeriya wanda za su tabbatar da cewa waɗannan abubuwan da ka lissafo an samu an tattoshe su ko an datsa duk inda wata kafa take ta zalunci da sace-sacen dukiya al'umma. To alhamdulillahi a uh, Usman Kabara yanzu ka bari baka misali a kasar Najeriya yanzu akwai sabon ba za a kira shi doka ba amma sabon tsari na wato wato hura uh, whistleblowing eh mm. to nan terere suka saci kudin <laughs> gwamnati kudin mm. jama'a mm. ka ga yanzu in ka duba ai dokar wannan yanzu tsari ne kawai gwamnati na tsakiya take amfani da shi eh. saboda sun yi sun yi yan majalisar dokoki yan majalisar dokoki na Najeriya su yi su mai da wannan bil din ya dawo doka amma ba a mai da lo ba eh. yau yanzu ana magana ana ana ana ta ana ta samun kuɗi ana ta gano kuɗi da aka koye eh. na almudahana da cin hanci wanda aka kata daga Najeriya yau waɗanda suke wa hura wannan whistle din idan ta kai ta kai ba su da protection ba su da abin makama a idon doka saboda ba a dawo da wannan tsarin ya dawo lo ba to akwai irin wannan dokokin da za a yi mm. sannan akwai irin amendment da za a yi na criminal law mm. nan wato dokokin masu laifi wanda za a iya tsara laifi ko kuma ta irin shekaru akan masu laifin alcin hanci da almundahana saboda abin ya ya eh, ranar da mutane barista mun ji biyu <laughs> mun ji biyu bari mu karo tambaya barista a ne da shi easy wurin kamar degree of body in wato eh. ya kasance mai shari'a ko ko mai neman proving case for the future zai eh. sha wahala ba wurin wurin aiwatarwa eh, yawa barista aliyu ya hakuri da katse ka barista aliyu ga yadda za a yi proving case yawa to ya hakuri barista aliyu a cikin sakan <laughs> talatin ko kuma dakikoki mm, mm. talatin shin wannan abu da ake Maryam tana son ta tambaye eh, ka. Na ce to ta yaya su jami'an tsaro za su gyara hulɗar su da jama'a ba. Eh, eh saboda kar ka tona ko kuma ka ce ga hmm? wasu ɗan abubuwa da ka gani ka samu damuwa. Abu ya juya ya dawo eh, kanka. Cikin sakan talatin ko dakika talatin me za ka ce mutum shirin. To, a jami'an tsaro kamar a Najeriya akwai muna da ESCC hmm. wanda su ne kamar a Amerika ake kiran su FBI. Hmm. su kuma yadda za su gyara aikin su shine ya kasance an ba su horarwa na musamman musamman wurin forensic accounting investigation kasance sun kware a wurin bincike don ai barista ina na zamu iya tsayawa <laughs> hmm. to muna godiya sosai sannan kuma da fatan za a ci gaba da bin shirye-shiryen namu na musamman a wannan mako wanda muke magana akan ta'addancin boko haram yanzu a madadin maryam bashir bagaje safinatu sodangi sai daniel brown wanda shine ya ba da umarnin shirin sai Injiniya mu neo thomas sai ibrahim jirmai da ya haɗa mu da ku a shafin mu na facebook live ni usman ahmad kabara ke cewa mu zama lafiya sai allah ya kai mu gobe a wani sabon shirin ta inda za mu ji shin ta yaya ta'addanci yake taɓa lafiyar kwakwalwa da kuma yaya za a yi aurewar wa'annan abubuwa yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su boa ba daina muryar amurka yau mun yau dace da garkuwar mu da yanzu ake zance duk afirka ke fa ke zance da eh, gwani ya zama tilas ne ma ba zan fasa ba